بسم الله السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio a cikin wannan safiya kuma na farko a wannan safiya fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan mana tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na Afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da Allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Falastinu ta bayyana har da Isra'ila ke ci gabar kaiwa a Gaza. a matsayin wani abu da ya kama da kisan kare dangi shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman sun tattauna a game da batun falastinu nijar ta baiwa babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sa'o'i 72 na tabar ƙasar to yanzu ga cikakkun labaran jakadan falastinawa a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hararen da isra'ila take kaiwa a gaza da kuma shan alwashin ƙawanyar da za ta yi wa yankin a matsayin wani abu mai kama da kisan kare dangi matakin da ke zuwa bayan da ƙungiyar hamas ta kai munanan hararen bazata kan isra'ila wanda isra'ilar ta ɗauki matakin ramuwar gayya a kai ƙasashe dai sun yi allah wadai da kalaman ministan tsaron isra'ila yov galan bayan da a ranar litinin ya sanar da mamaye gaba ɗayan gaza don hana shigar da abinci da man fetur ga mutane kimanin miliyan biyu da ɗari uku inda kuma ya bayyana cewa isra'ilar tana yaƙi ne da dabbobi shirin isra'ila na yin ruwan ba mai kan mutane don su miƙa wuya ta yin amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi da kuma share su abubuwa ne da ke kama da kisan kare dangi in ji wakilin falastinawa a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur a wata wasiƙa da ya aike wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya rahotanni daga gaza na cewa an shiga wani yanayi na dagulewar al'amuran jin kai sakamakon hare-haren wuce gona da iri da isra'ila ke cigaba da kaiwa a yankin a kwanan shida a jere ma'aikatar lafiya ta Palestino ta ce mutane biyu ne suka yi shahada sakamakon hare-haren kana wasu sama da shida suka jikkata ma'aikatar lafiya a gaza ta yi gargaɗi kan durkushewar harkokin lafiya a faɗin zirin gaza sakamakon rashin isassun gidajen kwantar da marasa lafiya da hare-haren isra'ila suka shikata a asibitoci a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta ce babu gadajen kwanciya a asibitoci mutanen da suka ji raunuka da sauran marasa lafiya duk a ƙasa suke kwance a yayin da isra'ila ke zazzafa kai hare-hare na rashin tausayi ta ce ci gaba da yanki lantarki da ruwa da man fetur da isra'ila ke yi yana saka rayuka marasa lafiya cikin matukar hatsari kuma hakan zai jawo mummunan bala'i na lafiya da muhalli daga bangaren isra'ila adadin mutanen da suka mutu sanadin hare-haren na hamas ya haura zuwa dubu da biyu kasashen iran da saudiya sun nuna matukar damuwa game da kisan kiyashin da isra'ila ke aikatawa kan falastinawa a zirin gaza kasashen sun bayyana hakan ne yayin tattaunawar farko ta wayar tarho da ta gudana tsakanin shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da kuma yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman bangarorin sun nuna damuwa game da yadda amurka ta sahalewa isra'ila daukar duk matakan da suka dace na ramuwar gayya biyo bayan hararen kungiyar hamas hakan a cewar bangarorin zai kara dagula halin da ake ciki ne kawai a yankin hararen bazata da kungiyar hamas ta kaddamar kan isra'ila ranar asabar na a matsayin mai da martani kan zalunci da cin zarafi da kuma zubar da jinin da isra'ila ta kwashe shekaru tana aikatawa kan falastinawa a gaza da ke ta alfarmar masallacin kudus in shi kungiyar hamas kasashen na saudiya da iran sun amince ganin an kawo karshen zubar da jinin da isra'ila ke yi a gaza kamar da mataimakin babban jami'in gudanarwa kan harkokin siyasa na iran muhammad jamshidi ya wallafa a shafin sana x to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumomin mulkin sojin niger sun buƙaci babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar da ta tattara nata ya nata a cikin sa'o'i 72 ta san inda dare ya yi mata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar jiya laraba ta zargi babban sakatar majalisar ɗinkin duniya da yin amfani da manakisar faransa wajen hana kasar shiga tarukan kasashe da ma'ayukan majalisar ɗinkin duniya don haka a cewar sanarwar gwamnatin ta wa louis obin babbar jami'ar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya da ta ɗauki dukkan matakan da suka dace don ficewa daga Nijar ɗin a cikin sa'o'i 72 tuni majalisar ɗinkin duniya ta nuna jin takaici game da matakin korar jami'ar tata daga nijar mai magana da yawun sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya stefan dujarik ya ce matakin zai kawo saiko a ayyukan da majalisar ɗinkin duniya take yi a nijar dangantaka tsakanin nijar da majalisar ɗinkin duniya ta yi tsami ne tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli da ya gabata inda sojoji ƙarshen jagorancin janar abdulrahman chani suka kifar da mulkin shugaba muhammad bazoum dama dai nijar ta kori jakadan faransa da masu sojojin kasar waɗanda tuni suka fara barin kasar a farkon makon nan kasashen burkina faso da rasha za su rattaba hannu a gobe juma'a a yarjejeniyar fahimtar juna ta gina tashar makamashin nukiliya wadda shugaba ibrahim traore ya bukata a watan yulin da ya gabata yayin wata hira da takwaransa na rasha vladimir putin kamfanin dalilancin labaran ib ya nakalto daga majiyoyi cewa rosatom hukumar makamashin nukiliya ta kasar rasha da ma'aikatar makamashi ta burkina faso za su rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a ranar juma'a 13 ga watan oktoba nan a birnin moscow na kasar rasha domin gina tashar makamashin nukiliya wannan rataba hannu zai gudana ne a gefen makon makamashi na rasha wanda ke gudana daga 11 zuwa 13 ga watan oktoba nan da muke ciki a ƙarshen watan yulin shekarar da uku yayin taron rasha da afirka shugaban burkina faso kaptan ibrahim traore ya miƙa wa takwarar na rasha vladimir putin bukatar gina masa cikin gajeren lokaci da tashar makamashin nukiliya domin samar da wutar lantarki a burkina faso wace ma za ta iya biyan bukatun makamashi a yankin to zama a karshen labaran duniyar kenan. To shida sun barka ɗauki da labaran duniya in sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da farmakin nan na gogora a ƙasa da falasinawa daga gaza suka kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin hare-haren da suke kaiwa na ɗaukar fansaccin cin zarafi da siyasar wariya da kuma mulkin mallaka da mamaya da haramtacciyar kasar isra'ila take yi wa falasɗinu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin to a shirin da ya gabata mun bude magana ne akan farmakin da 'yan gwagwarmaya falasinawa daga gaza wanda kungiyar hamas ta jagoranta suka kai a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda ya shammaci duniya ba kuwa abokan gaba ne kaɗai suka kiɗima da dugunzuma da girman farmakin na falasɗinawa ba su ma abokan 'yan gwagwarmayar ta falasɗinu sun yi mamaki da ganin girman abin da falasɗinawan suka yi ta kowace fuska a tashin farko da safiyar asabar ranar bakwai ga watan nan na oktoba falasinawa daga gaza sun harba ɗaruruwan makamai masu linzami a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila kama daga matsugunan yahudawa 'yan sharauri zauna da suke zagaye da gaza har zuwa can cikin falasɗinu da ke ƙarshen mamaya babu inda waɗannan makaman ba su sauka ba inda a ranar farko a kuma sa'o'i na farko aka kiyasta cewa adadin makamai masu linzamin da 'yan gwagwarmaya falasɗinawa da gaza suka harba sun kai dubu uku sai dai labarin bai tsaya a nan ba domin a daidai lokacin da 'yan mai suke harba makamai masu linzami wasu daga cikinsu sun kai hari ta ƙasa wasu kuma ta ruwa sannan wasu kuma daga sama a ƙasa dakarun sun ɓalle katangar da 'yan sahiyoniya suka gina suka kewaye gaza da ita sannan suka kutsa cikin sansanonin 'yan sharauri zauna na askalan sidroid sansanin soja na zikom da kuma na halaus mayakan rundunar ƙasam sun shiga cikin waɗannan sansanonin 'yan shawarwari zauna da kuma barukokin sojan sun kashe na kashewa sannan kuma suka kama wasu a matsayin fursunonin yaƙi bugu da ƙari 'yan gwagwarmayar daga gaza sun yi amfani da irin ƙananan balo-balo da ake tashi da su sama da ake sawa inji suka keta iyaka suka shiga cikin wasu sansanoni na soja na haramtacciyar ƙasar isra'ila inda suka yi ba ta kashi sannan kuma suka kame na kamewa daga cikin sojojin da kashe wasu ta ruwa ma 'yan gwagwarmayar sun yi amfani da kananan kwale-kwale masu saurin gaske suka kutsa cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila duk a lokacin da ake harba makamai masu linzami inda suka kai wasu jerin harare akan sojojin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila an ɗauki sa'o'i kafin 'yan sahiyoniya su fahimci hakikanin abin da yake faruwa balle su fara tambaya akan ya aka yi hakan ta faru sai dai daga lokacin da bayanai suka fara fito musu akan cewa adadin 'yan sahaniyar da aka kashe da waɗanda aka kama sun haura ɗaruruwa sun dugun zuma sun kuma da cewa lallai sun ci ƙasa wacce ba su taɓa cin irin tun da aka ƙirƙiri wannan haramtacciyar ƙasa sun kasa tattara bayanai a kan abin da zai faru balle su iya ɗaukar mataki a kan shi ƙwararru a fagen aikin soja da tsaro na 'yan sahiyoniya da waɗanda ma ba su ba sun haɗu kan cewa hari irin wanda hamas ta kai ba dare ɗaya ko wata ɗaya ko cikin wasu 'yan watanni ake iya shirya shi ba hari ne wanda sai an ɗauki lokaci mai tsawo watakila ma shekara ko fiye da haka ana shirya shi amma kuma duk da haka ko kaɗan 'yan sahiyoniya har da amurka sun sanar da cewa ba su da masaniya a kansa kakkaf ɗin hanyoyinsu na leƙen asiri sun gajiya ƙungiyoyin leƙen asiri na soja da mossad da shabak na haramtacciyar ƙasar isra'ila duk sun zama makafi akan hakikanin abin da ya rika faruwa a gaza da irin shiri da tanadin da ƙungiyar hamas ta rika yi domin kai wannan irin gagaramin hari Haramtacciyar ƙasar isra'ila ta girgiza da girgizar da rabon da ta ga wacce ta karace ta an yi shekaru hamsin wato tun yakin shekara ta 1973 da sojojin kasashen masa da syria suka shammaci 'yan sahiyoniyar da gagarumin yaƙi kuma shi ma wancan yakin ya faru ne a cikin watan oktoba kamar yadda yake kasancewa a wannan lokacin sai dai abin da ya bambanta wannan da wancan shine sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun fuskanci sojoji ne na kasashe a wancan lokacin wato sojojin masar da syria alhali a wannan lokacin kungiya ce guda daya ta gwagwarmaya da ɗaruruwan mayaka ta dugun zama daula guda daya ta rikita musu lissafi daular kuma wacce take bugun kirji da cewa ita ce tafi dukkanin ƙasashen da suke wannan yanki ƙarfi. wannan ya fara jefa shakku hatta a kan waɗanda a baya suke ganin haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin wani bango na tsaro kuma madogara ta fuska tsaro da cewa ba komai ba ce ashe illa fayau da kuma buguzun yankin yammacin asiya ya fuskanci yaƙe-yaƙe a tsawon shekaru goma sha biyu na bayan nan wanda siriya ce wato fagen dagar da aka ta bugawa amurka ta so kafa wasu sabbin tsare-tsare na duniya ta hanyar amfani da rikicin wannan yankin sai dai kuma masu ƙalubalanta marfa amurkan a wannan yankin ba su kyale ta ba sun ci gaba da ƙalubalantarta har zuwa wani lokaci da aka tsagaita wutar yaƙi a tsakanin ɓangarorin biyu a yanzu an sake buɗe wani sabon dagar yaƙi a tsakanin 'yan sahuniya da amurka da take ba su cikakken kariya da masu goyon bayan ta kasashen turawa a gefe ɗaya da kuma ƙawancen gwagwarmaya ɗaya gefen tun daga ranar farko da haramtaccen ƙasar isra'ila ta sha kaye a hannun 'yan gwagwarmaya ta fuska tsaro da leƙen asiri amurka ta rugo a guje domin taimaka mata gabanin shugabannin haramtacciyar ƙasar isra'ila masu fito su wani jawabi wa duniya ta gani shugaban amurka joe biden ne ya fara yin jawabi daga can amurka inda a ciki ya bayyana cewa suna tare da haramtacciyar ƙasar ta hudawa kuma kai tsaye sun buɗe duk wani taimako da take bukata da shi na fuskar soja da za su bata ya ba da umarni aka buɗe ɗakunan ajiyar makaman amurka domin tura su zuwa tel aviv hakanan kuma amurkan ta aiko da jiragen ruwa masu ɗaukar jiragen yaƙi zuwa cikin wannan yanki a ƙarƙashin kaiwa haramtaccen ƙasar isra'ila ɗauki su ma ƙasashen turai musamman ingila wacce ita ce ummul haba'isin duk masifar da ake ciki a yanzu a wannan yanki domin ita ce ta ƙirƙiri haramtaccen ƙasar isra'ila a lokacin tana mulkin mallaka ba tare da sanin falasɗinawa ba ta ɗauki ƙasarsu ta miƙa wa yahudawan da ta tattaro su daga ƙasashen duniya daban-daban sai kuma faransa jamus da italiya sun fitar da wata sanarwa ta nuna cikakken goyon bayansu ga 'yan sahauniya. a tashin farko abinda hakan yake nufi kamar yadda wani bayani da kungiyar hezbollah ta fitar yana nuni da cewa lallai 'yan sahiyoniya suna da rauni kuma lallai wannan ya ƙasa ta ƙwace ba komai ba ce sai yanar gizo kamar yadda babban magatakar da ƙungiyar hezbollah sai da hassan nasarallah ya taɓa bayyana ta a shekarun baya idan a ce a bar 'yan gwagwarmaya su kaɗai su buga da haramtacciyar ƙasar isra'ila dukkan abin da ta takama da shi na ƙarfi to shakka babu za ta ɗauki wani lokaci mai tsawo ba za ta rushe za ta rushe saboda dama an gina ta ne a kan kwace da zalunci don haka wanda aka zalunta aka yi wa kwace yana da zuciyar da zai yi fada domin kare haƙƙinsa da dawo da shi yayin da shi azzalumi babu abin da zai shi ƙarfin gurin yaƙi idan ba ta takama da bindiga da makaman da yake da su ba wasu ƙwararru suna cewa a nan gaba makarantun da suke koyar da dabarun yaƙi da aikin soja za su shigar da abin da ya faru a gaza a matsayin ɗaya daga cikin darussa ko jigo na abin da za a koya wa ɗaliban yaƙi da sojoji yadda wata ƙaramar ƙungiya ta gwagwarmaya da ɗaruruwan mayaƙa ta iya galaba akan daula guda wacce take yi wa sojojin tikirari da cewa sojoji ne da ba a yin galaba a kansu To ma sauraro za mu da sa'aya nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya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 wanda kowa sani ba kasarsa ba ce a tarihi kuma suke so su zamanto su mamaye kasar filipin na da wasu wurare na kasashen laraba wanda mun sani yaƙi ne kasar amurka take ta kulla ta kasashen musulmi muna wata yan uwa musulmi na duniya ga baki ɗaya za mu ci gaba da musu addu'a na yadda kasar isra'ila da ƙasashen amurka da kasashen na wasu ƙasar kahirai da suke so su ga bayan ita ƙasashen musulmi na filastin allah umu ya kama da ƙarshen wannan yaƙi da suke kuma allah ka ƙara ba filastinawa sana'a. a assalamu alaikum sashen hausa na boh suna na muhammadu lawal waye garin matsin jihar damagaram jamhuriyar nijar to alhamdulahi ina son bayyana ra'ayina dangane da wannan haramtacciyar ƙasa ta isra'ila da suke ciwa al'ummar falastinawa zarafi da kuma rashin adalci ƙararar da ƙasashen duniya suke nunawa ga wa'annan bayan allah to mu dai gudunmuwar mu addu'a ce allah ubangiji ya kawo ɗauki wa wa'annan bayan Allah da ake cin zarafinsu kuma ya kamata al'ummar musulmi a fito a yi zanga-zanga ta limana ta nuna goyon baya ga wa'annan bayan Allah yanzu kun ga a ƙasar amerika ma an samu mutane wanda suke goyon bayan falasɗinawa eh, sun yi zanga-zanga to ya kamata mu ma ƙasashenmu na musulmi a samu a hutu a nuna wato goyon baya ga wannan bayan allah da ƙin jinin ƙasar isra'ila da cin zarafi da take yi mana a wannan yanki radio boh mai magana muhammadu lawal luwayye garin matsin kai jihar da nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan radio boh hausa ta yaran iran mai magana mutar basiru mazaunin da magaran ungul garin malam bugu da ƙari magatakarda na ƙungiyar masu sauraron radio ta afirka reshen jihar da magaram to abin da muke ta fata ya faru alhamdulillah alhamdulillah yau gashi an wudo jaddawali cewa da shogo zozozin ƙasar faransa za su fice da da ga kasar jamhuriyar Nijar. To kirana ga al'ummar Nijar ga al'ummar da mazauna guraren da sojojin na Faransa za su ce musamman ma za su bi ta jihar da magaran su ta yi difa su wuce kasar Chadi. Kirana ga al'umma mazauna garin dan Allah su dale su dan su bi kudurin da hukumomi suka shimfiɗa na a dale su ba ka a tanzura musu ka musu komi saboda a cike suke da bakin ciki kenan ya kamata al'umma su sa musu ido ko su wuce ba abin da za a ce musu fata na allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen hare-hare 'yan ta'adda a kasar ta nijar da ƙasashen musulmi daga baki daya da ma afirka da ma duniya baki daya mai magana mutar basiru mazaunin da magaram garin malam bugu da ƙari magatakarda na ƙungiyar masu rediyo ta afirka da shasha da magaram. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boh kenan radiyon musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da nan mara dan guli kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillah yau ra'ayina da za ni gayi dangane da abin da ya shahi shugaba kasanmu da ya nemi ya gana da bola ahmed tinubu wallahi lalle ya yi abu mai kyau wanda ya kamata musulmi ya yi to amma ni a ganina ya yi sauri saboda me yasa yanzu ai shi bola tinubu tare ke da horon shi yanzu shi suna jin zahin an kori horon shi daga kasar nijar ya ne za ya yarda bola tinubu yanzu ya zo ya gana da shugaban kasar mu abu ne mai wahala ni a shawara ta da lokaci ne bai ba a yi hakuri har gaba duka ko rihe boda da yi kowa yana jin yana jin jikin shi nijar tana ji najeriya ma tana ji ma'ana 'yan kasuwarsu amma an yi sauri saboda mi saboda yanzu horon shi aka kora wannan shine ra'ayina na gode magana malam kabiru daga nan mara dan kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh POA hausa sunana abubakar haruna daga nan jihar katsina a funtuwa local government a gaskiya wannan yaƙi da ke faruwa a zirin gaza tsakanin isra'ila da hamas mas gaskiya wannan abu ya kamata a ce an yi sasanci dangane da wannan abubuwa da suke faruwa a wannan yanki har kullum mu dai addu'an mu Allah ya kawo saukin wannan abubuwa Allah ka ƙara zaunan mana da yankunan mu da jihohin mu lafiya baki ɗaya, da fatan za a tashi lafiya daga naku har kullum abubakar haruna daga jihar katsina a yankin funtuwa lokal gamen nake muku fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radiyon Iran mai muku magana alkasin Baba Liman Ahar daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar shugaban ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka dangance da tafiya ta farko wadda turawan Faransa suka yi sai ni godiya kwarai muna gode ba majalisar sojawa ta ceton kasa ta sa ido kwarai muna gode ta sa ido kwarai bisa tafiyar su saboda Faransa ma kirki gare ta kuma al'umma ma ta sa ido har mu ga sun ta sun bar mana ƙasa ubangiji Allah ya kama mana sai mu isan mu ya ba mu sa'a da rabo al'umma ta sa ido kwarai bisa tafiya wannan faransa sai mun ga duka sun tattara kayan su Allah taimaki Nijar ya ba mu sa'a da rabo masu mugun mana shiri ubangiji Allah ka kasan su da na cikin gida da na waje Allah ka mana maganin mai muku magana alkafin baba lima ahar daga jihar agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka salamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu gidan rediyo BOS Hausa ta Iran Iran mai magana mu Mutar Basiru sakatare na kungiyar masu sauraron rediyo ta Afirka Rashin Sha ta Magaram. Da farko na shigo filin nan don ba da ra'ayi na dangane da abin da yake faruwa a kasar Palestino da haramtacciyar kasar Isra'ila. Kuma wannan abin ya nuna mana cewa kasashen manya-manyan kasashen yamma cewa da Amerika da Faransa da Birtaniya da Italiya sun nuna mana cewa ba sa kaunar musulunci ba sa kaunar musulmai. duba da harmatacciyar kasar isra'ila da yau shekaru da shekaru da talatin sa sama a falastinawa ta yau in allah ya ba mu nasara mu musulmai musamman ma 'yan hamas wanda suke kare haƙƙin yancin neman yancin falastinawa to a gaskiya muna jaddada goyon mu da kungiyar hamas kuma muna goyon bayan dukkan kasashe irin na turkiya da rasha da sana da suke waɗaka tashi kan neman sulhu kuma don neman intacciyar ƙasa palestino mai magana mutar basiru sakatare na kungiyar masu sauraron rediyo ta africa reshen sha ta magaram assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo mai albarka na iran mai magana isa rabu abdu wanda yake birnin musarata to muna godiya da kuke ba mu dama muna taho tofa albarkacin bakin to zan yi jan hankali ga 'yan ƙasanmu nijar gaba ɗaya maza da mata duk masu sana'a ta abinci eh gaskiya ina muku fata alheri kuma allah ubangiji ya taimaka a samu ƙofofin rage to ku haɗa kanku yadda ya kamata talaka dai ciwon talaka ya kamata ya sani Eh, da masu kudinmu 'yan kasanmu na ƙasa nijar daban-daban zandar maraɗi tawa doso talabari difa zandar da maniya mai babban garinmu to ina muku fatan alheri ya kamata a ce duka kowa ya yi duba da al'akari da mai girma janar abdulrahman chani yake kwatanta ma mutane kowa ya sassabko abinci ba don komi ba don saboda a tahi da kalubale na rayuwa. To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. tora don basalim tira da ira to suna da isa bubukar tsoho bayan barka aulin ma da ya mai wannan zalunci da aka gwada mai mara karfi a gwada mai karfi bai yi ba kuma kungiyar majalisar ɗinkin duniya ga hurin maganawa in kina magana in dai baki magana ba to da lauje cikin naɗi da lauje cikin naɗi bakin ra'ayina kenan kuma a yi kokari a sulhanta ta ruwan sanyi ko da yake dai banna da an riga an yi ta Allah sauka shugaba uban ta yana gaishe ka Hassan barka assalamu alaikum gidan radio ohed Hausa mai magana gobe da farisi zakin wata a karshe Umar dan na falla. Za na tsohon magana ta bisa wannan maudu'i da Iran ta turo mana. To abu na farko gaskiya Isra'ilawa da suka yi zalimtar Falastinawa. To gaskiya yanzu Allah da ya tashi ya ba Falastina kwarin gwiwa suka fatattake su kuma Allah kara ba su kwarin gwiwa da za su fatattake su zai nasara bisa kansu sami yadda suka yi so ga gare su. Kuma abin da muka yi fata da musulmi na duniya gaba ɗaya bisa addu'o'in da aka yi hannu ko ina da ko ina su ga musu mafalastina adda Allah ba nasara bisa Isra'ilawa da ka su kuma wannan taro da za a yi na zalunta su in dan a zalunce su ne za a wannan taro ko a cuce su ko a kware su Allah tarwatsa shi Allah watsar da tsara mu abin da muka fata bisa goyon bayan musulmi na duniya gaba ɗaya su jajirce su taimaka wa duk inda musulmi yake cikin ana cikin matsuwa cikin halin zalunci ya kamata musulmi na duniya su ga musu yi addu'a Allah warware mai matsalolin shi mu abin da muka fata kenan sai na da gare ku gidan radio BOI da hausa gobe da furezi zakin wata a karatun umarnin na falla. toma da lahadi fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na mukoyi harshen Farisanci. rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu harshen Farisanci. da Allah Ubangiji a wannan karo za mu shiga darasi na talatin da hudu ne, kuma muna karatata da masu za a yi sauran shirin a shafin muna intanet da samun mutaninsa kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A cikin wannan darasi na talatin da hudu za a ji cewa Muhammadu wanda ɗan ƙasar Masar ne kuma yake karatu a jami'ar Tehran yana ɗaya daga cikin ɗalibai da suke son zuwa hawan dutse to amma kuma bai sani ba shin yana da lokacin da zai je ko ba shi da lokaci amma ramin abokinsa da kuma sa'id sun riga sun yi rajista ma'ana su rubuta sunan cikin waɗanda za su je to domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma sauran abokansa dangane da tafiya hawan dutse sai a kasance ta da mu a cikin tattaunawa da za ta biyo baya amma kafin nan sai an ji kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka من شنیدم نی نجی کوهنوردی هوان دوزه درست است؟ هکنه تو می آیی؟ کی زکزو؟ با ما تردمو خیلی خوش میگذرد. تپیر زت دادی. من نمیدانم. نی بنسنی با. من می توانم. نی زن ایا. بیایم. انزو. پنج شنبه. رانر الهمیس. برنامه شری تو داری کی کانادا تو کار داری کی کانادا ایکی من کار ندارم نی بند ایکی اما اما راستش گسکر لمرن لباس توپافی کفش تاکلمی مناسب wanda ya dace. Man na Ni ba ni da. مهم نیست باشه ده چی؟ پس کنن چه کار میکنی؟ می میخواهم بخرم اینا این انسیه سشنبه رانر تلاتا بعد از ظهر باین از ظهر خیابان تیتی خیابان جمهوری تیتن جمهوری مرکز چی بیا کفش و لباس ورزشی تاکلما دا توفاپین موز اجکی بیکار مرز ایکینی اسم سونا اسمت سوننکا لیست جرن سونای تو نوشتی؟ کی کاربوتا هنوز هر ینزو الان ینزو من میروم نی زن پی من می نویسم ni ina rubuta باشد شیکنه kuma da labarin da aka saurari waɗannan kalmomi da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar kamar yadda ta gudana. شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید درست است؟ آره تو هم با ما می آیی؟ خیلی خوش می گذرد نمیدانم می توانم بیایم یا نه پنجشنبه چه برنامه ای داری؟ کاری داری؟ نه پنجشنبه کار ندارم اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم مهم نیست من هم لباس و کفش ورزشی ندارم پس چه کار میکنی؟ من میخواهم بخرم سهشنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است تو هم آیی؟ آره خوب است من هم سهشنبه بعد از ظهر بیکار هستم اسمت را در لیست نوشتی؟ نه هنوز الان میروم نویسم باشد a madadin muhammadu da haji wanda shine ya haɗa wannan shiri a faifai ne abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da a cikinsa muke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin namu na yau za mu je jamhuriyar Nijar inda da karshe dai rukunin farko na sojojin Faransa ya fara ficewa daga kasar bayan kwashe kusan sama da watanni biyu na zanga-zangar kin shinin sojojin kasar ta Faransa a kasar bayan da sojoji suka bukace su da su tattare nasu nasu su bar kasar bayan da suka kifar da mulkin shugaba Muhammad Bazoum Hassan barka ne ke muku lalle marhaba a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Somalia a jamhuriyar Nijar da rukunin farko na sojojin Faransa ya fice daga kasar zuwa gida bayan shafe watanni sama da biyu ana kace na ce akan wannan batu da haifar da tankiyar diplomasiya tsakanin sojojin da suka juyi mulki da hukumomin Faransa. Sojojin Faransa akalla hamsin ne suka tashi daga filin jirgin saman Yamai zuwa gida a wannan talata a matsayin rukunin farko na dakaru dubu da biyar da Faransar ta girki a Nijar tun a shekarar biyar da sunan yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. haka kuma tsarin jadawalin ayyukan kwashe dakarun wani rukunin sojin zai kama hanya ta ƙasa daga birnin yamai zuwa jihar difa don tsallakawa kasar chadi kafin su shiga ƙasar kamaru a ƙoƙarin neman gabar teku bayan an gudanar da wani taro da kuma yin musayar bayanai tsakanin gwamnatocinmu da hukumomin faransa an amince da jadawalin kwashe dakarun kasar cikin lumana in ji sanarwar tara na litinin sojojin da suka yi mulki a nijar a watan yuli ne suka buƙaci faransa ta kwashe dakarunta kimanin dubu da biyar da ke kasar a watan jiya ne dai shugaban kasar faransa emmanuel macron wanda a baya yake dasawa da gwamnatin da aka hambar ya ce zai kammala kwashe dakarunsa daga niger nan da karshen shekarar da muke ciki to domin tattauna wannan batun muna tare da malam bana ibrahim na kungiyoyin da suka jima suna gwagwarmayar ganin sojojin faransar sun tattare nasu ya nasu sun bar kasar ta nijar saboda a cewar su sun gaza bisa abin da suke ikirari na yaƙi da ta'addanci a yankin hasali ma su ne kuwa a cewar su ke taimakawa kungiyoyin ta'addancin to ko yanzu da sojojin na faransa suka fara ficewa za a cewa haƙar su ta cimma ruwa wannan ita ce tambayar da na fara yi wa malam bana ibrahim ga kuma abin da yake cewa a wannan tattaunawar dai babban nasara an ce mun ka samu a Nijar tunda in ta maka da mun ka tambayi gwamnatin mu ya tambayi abun shugaban kasa Faransa da ya janye jakarunsa kiyaye da hoko sai bayan gwagwarmaya na wata guda da kwanaki yau mun ka ci nasarar nan sun ka fara janyewa daga kasar mu kenan zan iya cewa babban nasara ne amma akwai saura kusan eh, gwagwarmayar da muke yi mu ta ganin cewa Nijar ta samu incin kanta ne bayan eh, dakarun faransa akwai hanyoyi da yawa bisa eh, cikin wa'anda muke dibin gani an yaudari mu a cikin hulɗar da ke mu da faransa da farko abin da mun ka fara cewa shi ne eh, a nazarin da mun ka yi mun ka ga ba ba su zo ba don su tanye mu wani abu da ya kawo su yanzu in sun bar kasan mu za mu kuma bisa kan yarjejeniya da ke gani mu a fannin eh, aiki da abun da ke kasar cikin karkashin ƙasar Nijar da ake ce ma uranium wannan ma zan mu dawo bisa kan shi kamar yanzu kuna ganin nijar za ta iya ta tunkari waɗannan matsalolin da suke addabar ta ba tare da taimakon faransa ba a to eh, yau in ka tuni kwanakin bayan mun an samu kunja da an ka kirkiro da ta kunshi nijar mali da burkina muna imani cewa in dai an sa hannu kasashen uku na babu matsalar da bamu je ke tunkaruwa. Mm. akwai amurka ita ma da sojojinta suke nan sai dai ba a ga cewa kamar mutane sun fiye kula batun da ya shafi kamar kasancewar sojojin amurka a nijar. kasan eh, kasa ba a ce an yi kasa kuma ta isa kanta ita kadai faransa ma abin da ya hada eh, mu da ita ba don tana da sojoji ba bane a nijar a'a mugun aikin da sojojin nan ke yi tunda mun gane cewa akwai hulɗa tsakanin su da 'yan ta'adda wanda ke kawo mun hari a ƙasar shi ya samu ka ce su janye ita ma amurka tana da sojoji jamus na da sojoji da wasu ƙasashe suna da sojoji na lokacin da zan mu gane cewa akwai hulɗa tsakankanin su da 'yan ta'adda su ma zan mu tambaye su su bar kasanmu. Yawa kamar yanzu ku kuna ganin wace irin hulɗa ce ya kamata yanzu a yi da, da Faransa? Eh, bayan shekara 60 da Nijar ta samu yankin kanta hulɗa an samu hulɗa tsakaninmu da faransa da yawa mu a yau abin da muke nema shine su janye da kasanmu in sun janye in sun dawo da hali da ba mu hali ba lokacin nan za mu iya zamnawa mu tattauna mu samu yarjejeniya mu samu hulɗa tsakaninmu hulɗa da wani bai yaudaran wani a cikin. Yawa ai kamar ka taɓo batu na uranium da aka shafe kusan rabin karni ko kuma in ce shekaru hamsin ana haƙowa wanda kuma Faransa ita ce dai ta kusan mamaye wannan aikin da ake na haƙar uranium a Nijar. Shin mhm. rashin samun amfani daga wannan arzikin da ake fitowa kamar shi ne ya sa kuka yunƙuro da cewa sai an yi gyara game da wannan aikin da ake? To eh, in ka ɗauki akwai wani wata yarjejiya da tsakanin Nijar da faransa a dubu biyu da shida wanda ya kunshi wani wuri da ake ce ma imurare nan da ake ganin cewa akwai uranium da yawa lokacin daga alif dubu biyu da shida faransa ta dauki niyya za ta hudu wannan uranium yau muna a dubu biyu da ishirin da daya duk lokacin da muka tambaye ta sai ta ce a ba ta shirya ba to wannan abu ma sai mun dawo bisa kanka. Hmm. to yanzu game da wannan tafiyar da kuka ce kamar da sauran aiki har yanzu wani kira ne kuke da shi ga hukumomi na Nijar? To hukumomi abin da muke so su gane ne na farko gwagwarmaya na kwato ɗinkin ƙasa ba sojoji kaɗai ba ne ya shafa. Akwai ababe da yawa wanda sun kai tasiri eh, kamar in ka ɗauki eh, amfani da muke yi kuɗin sefa ko kuma hulɗa daban-daban da muke yi yarjejeniya da muke yi tsakaninmu da kasashen waje wanda ya kunshi tattalin arziki ko kuma abin da aiki da abin da ke karkashin kasar Nijar. Wa'annan ababe duka in an ka gama su ne ke sa a ce kasa na da incin kansa ko kuma bai da. Yau mun fara da eh, dakarun Faransa ya kamata mu ci gaba da gwagwarmayar nan na ganin cewa mun kwato incin mu kwata-kwata. Akwai takunkumai haka waɗanda ƙungiyar ECOWAS ta sama Nijar waɗanda kawo yanzu kamar ana cewa an fara ganin tasirin su akan ƙasa kamar ku yanzu ya kuke kallon waɗannan takunkuman na ƙungiyar ECOWAS akan Nijar. Eto eh eh, muna kira da farko muna kira ga gwamnati. Eh, gwamnati ya zama kamar gwamnatin Mali ko na Burkina wanda yake kirkiro sabon salo da ke ba mu dama mu mu karya wannan takunkumin da aka samu mana amma abin da muke gani har yanzu dai ana ba mu samu ba ba mu gani ba alaman eh, eh, sabon salon da ake ake takawa ya kamata gwamnati canza mm. yau a lokacin da ita ekowa ta ɗauki ta samun takunkumin nan ba bisa gaskiya ba ya kamata mu ko mu fara tambayan kanmu bisa kan Eh, zaman mu ma a cikin ECOWAS. Mm. Akwai taron ƙasa wanda aka tsara cewa za a yi domin a samar da sabuwar tafiya ko kuma numfashi ga wannan ƙasa ta Nijar wanda zai haɗa dukkan ɓangarori na al'umma. Kuma waɗannan sojin da suka zo yanzu sun yi alkawarin eh, riko na shekaru uku. Ko a matsayinku na ƙungiyoyin farar hula ya kuke kallon wannan shirin taron da kuma ikirarin shekaru eh, kusan uku da sojoji ke son su yi akan mulki. To mu aiki na gyaran kasa ya kamata a yi shi amma a yi shi dalla-dalla ba a gaugauce ba wata kasa za ta zo ta tilasta mu ta ce a ya kamata rikon ku ga wa'adin da ya kamata ya yi ko kuma kakan da ya kamata mu yi rikon ƙwaryen nan wannan abu ne da ya shafi an ƙasar nijar muna so a ɗauki lokaci a yi nazari a ga wani irin zaman taro ya kamata a yi tun da kana tuni a ƙasar mu an samu zaman taro na conference national wadda ta yi wata uku ana yi kuma bayan wannan ba a samu ba nasara a cikin eh, eh, gudanar da ayyukan tattalin arziki na ƙasa yau muna son a ɗauki lokaci a diba wani irin ma zaman taro ya kamata su adawa ya kamata a kiro a wajen taron nan bayan wannan eh, na zancen wa'adin Eh, wa'adin rikon kwarya abu ne da 'yan Nijar ta shahwa ba wata ƙasa ba zai ta ce muna ga abin da ya kamata mu yi ko kuma ga wa'adin da ya kamata mu ɗauka. A'a, mm. ƙasa za su gani kuma ko an samu ma saɓani tun da shi ma eh, eh, su ma sojojin ba ina ganin cewa an samu ɗan kuskure tun da ba su ya kamata su ce shekara uku ba. 'Yan ƙasa ya kamata a ba su damar su da ra'ayinsu kuma a tsaida wa'adin nan na transition yau a cikin irin wannan tafiya an ga kamar kasashe irin somali da burkina faso kamar suna dasawa haka da kasashe masu abokan tafiyar su sabbi haka cikin su har da rasha shin a yanzu a cewa niger tana buƙatar kawance uh, ko kuma taimako daga duk irin waɗannan kasashen kamar su rasha to shekaran jiya a cikin talabijin mun ga eh, da rasha ya sadu da Eh, shugaban ƙasa da prime minister muna ganin cewa yalla hulɗa ce ake so a samun tsakanin niger da rasha a gani na ba abu ba ne da ke da la'ani tunda ƙasa na ce maka ɗazu ba a yi ta yadda ayyukan ƙasa a ce babu hulɗa tsakanin mu da kowane kowace ƙasa ya kamata a cikin ƙasashe wa'anda muke ganin cewa ba su da niyya su zo su yaudare mu muna iya zamna mu tattauna bisa da kansu da su mu ga ta wace hanya zamu iya samun hulɗa. To ƙarshe yanzu wani kira ne kuke da shi ga al'ummar Nijar a wannan sabuwar tafiya ko kuma gwagwarmaya da ake? Gwagwarmaya da ya kamata da nake ma al'umma shine su gane cewa gwagwarmaya da mun kaso ma ba abu ba ne na eh, da ke da abu ne mai nauyi sosai kuma ne sai an daure a tsaya a yi gwagwarmayar nan tunda ina ganin cewa kamar ana iya cewa eh, wagga hanya ce da yin ba mu ƙara samun ta na ganin cewa mu ta zamna ta samu da incin kanta kuma ta shiga a cikin sauran kasashe wa'anda ke eh, kama a ce wa'anda ke tashe kuma in ba sa niyya ba wannan abu zan iya samu kama a ce sai an shekaru da shekaru kafin mu samu damar gari. To ma sauraron mu da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin bakon namu Malam Bana Ibrahim ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suke tsayin daka na ganin cewa sojan na Faransa sun tattara nasu nasu sun bar ƙasar ta Nijar. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. da wannan zamu kai gari sai Allah kuma can anjima da rana za a ji mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin mu kowa da kowa nake buko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya cool